baitin nubuwa babban gida gidan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan halka tamu za ta gaya muna yadda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke koyar da iyalinsa ya ɗauki gabara karantar da su addini da fahimtar da su dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zuwa hadisin Bukhari hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha take cewa wata rana wasu Yahudawa sun zo gidan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa wajen sallama sai suka ce assalamu alaikum ma'ana mutuwa da bala'i tabbata gare ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji su amma sai kyale su sai ce musu wa alaikum assalam Aisha radiyallahu anha ita ma ta ji wannan zagin da suka yi sai ta ce musu wa alaikum assalam wal la'na bala'i da mutuwa da tsinuwa ta tabbata gare ku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya Aisha ya ke Aisha iyaki wal unf wal fahsh ina horarki da kaushin hali da kuma alfasha sai ta ce ya rasulallah awalam tasma ma qalu baka ji abin da suka faɗa ba ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata awalam tasma'i ma qult ni kuma ki ji abin da na gaya musu ba ni na mai musu da cewa radta alaihim na mai musu da amsa da cewa kuma wa alaikum ai ba wai wa alaikum salam nace musu ba wa alaikum nace musu ma'ana tsinuwa da mutuwa da halaka da kuka kira mun kuma tabbata gare ku su addu'a su Allah ba zai karba ba amma addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala zai karbe ta babban darasi a cikin wannan hadisi shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi saurin nuna matarsa Aisha cewa ta zama mai haƙuri ta zama mai kau da kai ta zama mai afuwa idan aka bata mata rai idan aka faɗi abin da zai dame ta kar ta zama mai saurin fushi mai saurin nuna damuwarta akan wani abu wanda yake ba daidai ba karantarwa manzo Allah sallallahu ga matansa bata tsaya kan Aisha ba kamar yadda hadisin Juwairiya ruwayar Ibn Abbas Allah ta'ala kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gidanta da sassafe ya barta a wajen tana ta azkar ya tafi masallaci har ya dawo bayan rana ta fito sai zo tarar da ita dai har yanzu tana nan tana ta wannan azkar din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata baki gushe a inda na barke ba har yanzu ta ce ban gushe ba tun da ka tafi ina faɗin wasu kalmomi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata wallahi ni na faɗi wasu kalmomi guda hudu a bayan ki sau uku na faɗe su da za a auna su da wanda kika faɗa da wanda na faɗa sirrin jayi abin da kika faɗa ta ce ya rasulullah menene ka faɗa yace na faɗi cewa subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan kalmomi guda hudu su na faɗa in aka auna su a mizani na skeli za su rinjayi waɗannan kalmomi da kika daɗe can ɗazi kina ta faɗa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kalmomi guda hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa yace sun rinjayi waɗannan da kika faɗa gaba tun safi wannan na nuna muna karantarwa da wajibcin ta ga miji akan iyalinsa kada ka hana iyalinka zuwa makaranta alhamdulillah ga tashoshi na addini ana ta karanta da addini ko da yaushe tashoshin addini misali ga ta afirka tv 3 kullum cikin wa'azi ake yi ana ta karantar da mutane ana ilmantar da mutane mazanmu da matanmu ka bar ka su kalli irin wannan tashoshi ka raba su da kallon tashoshi na marasa kan gado wanda ba sa karantar da addini ba sa karantar da wayewa ta rayuwar addini kullum sai da su nuna maka abinda za sa matakka ta tsare maka ta yi maka taurin kai tafi ƙarfinka duka wannan abubuwa ba daidai ne zama wajibi ne ka bar matanka su ilmantu kai ka zauna ka ilmantar da su idan ba za ka iya ilmantar da su ba ka bar su tafi makaranta wajen malamai mata su koyar da su idan ba malamai mata masu karantarwa sai su wajen malamai maza su koyar da su addini su fahimci rayuwa su fahimci ma'amalar duniya su fahimci ma'amalar lahira wanda wannan shine wajibi ilmantar da matanmu kamar tun wajen ɗauran aure ana gaya mana cewa ciyarwa shayarwa ilmantarwa suna kan haƙƙin miji ba kan haƙƙin iyaye ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muhammad muhammad muhammad muhammad muhammad